labari ne na wata masarautar da tafi sauran masarautu daɗewa a afirka jihar kabi in ba a yarda ka sha ruwansu ba ma to ba ka shan amma ni ban yadda ba wannan zance ne kawai ku dakata wannan masarauta ne aka yi jarumai kuma adalan sarakuna masu tausayi ga al'ummarsu tun daga zamanin sarki muhammad kanta ya zuwa sarki yakubu na bame kama ya zuwa sarki muhammad zama har ta gangaro ya zuwa sarki muhammad mera ta ƙaraso ga sarki sama'ila muhammad mera sarki na talatin da uku a masarautar da ta haura shekaru ɗari biyar da kabawan kanta zan ba ku dama ɗai kuma rana ɗai domin kun san kowane lokaci a wanga lokaci sarki shi ka iya dawo da haka idan na ba ku dama ɗai daga ita kaku kabawan kanta kabawan kanta na kanta duniya duka ta na kanta duniya ta san ku da kamun kifi kabawan kanta Allahu akbar ya kai ki same shi dukan alamu ba kowa duk sun yi hijira sai ɗan gano, dibiyar da hakan take bayyana har ga yanzu. labari ne na masarautar kabin arugungu kabawan kan Kabawan kanta.